saboda ki albarka ake nema ko ba haka bane nan ne hanya an duk da kan gani eh mun ne yawwa wai wannan da kake mun ne a a ma wannan mu wannan eh haka ne haka ne To wallahi za a yi dole ne a yi. Me ya baka an na. bani.

hajiya kin yi nuna kin yi niyya ne kurin ki tashe mu daga gidan nan sai an sa ba su jama'a mu tashi mu ba zuwa zan fa eh, zan fa ina zuwa ah, a saurara zan fa namu da ah. ina zuwa ina kai dan a kauce ah, ina zuwa za a kauce amma zan fa namu da dan ina ofisa kowa ya nemi ciyawa ce ka tauna ba kai ba shi ke da mai a to ne shi ke da wanda zan kafa mu da kai kai mana kai mana da ya buga ba ita wannan haka haka kai mata ku haya a gidan ku ba ku ya ba mu ya ba shi ba zuwa ina ko me shayi ka baya zuwa kurkuku sira hannu ka bashi kai ba shi sira ku je a nuna mai ɗaki kai ɗakin ustaz ɗakin ustaz eh, eh. wai gidan nan na yalla mai ne ko na bauchi ko ko na ciro ko ne waye ba za a yi rashin hankali ba dan mi za mu je waki mu gida kana magana me gida kana magana ba ba ba ba zan tashi mutum ba zan tashi sama da kuru me shayi kama mun shi Allah ya kama ba ya kama kama ko a'a bismillah ku buɗa sarki zai ba kai hukuma ne sarki ne fa ni na riga na karɓi na karɓi mun kasuwa na ka kuɗi na wallahi wallahi ko kare wallahi ko kare hajiya hajiya Allah da abin da kika yi mana in dai da hakkin mu in dai da hakkin mu da doki Allah in aka ban kuɗi wallahi zan bashi a gidan ciro gidan ka ne kai gidan ka ne mun rusa wannan gidan sai mun rusa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne sai tashi sai tashi ki dawo nan mm, yalla ba kai kaga kai hukuma ne eh. shi ma kutaye ne shi ma mai yalla yalla yalla ba ina zo ofisa ofisa ofisa kana ji a kutaren ma sarki ah. wannan ko eh a kutaren ma to kana ji na eh, yalla ba to bari ji ko da wai ne ba ka ah, ci wannan ba ko ka ciyawa hayya hayya hayya hayya bari koro da shi sa bari ka mai da bari ji gani ba hayya ha kai ina da shi nan wato baushe faran da ka burge ni inda nan da ka dinga gasa mana zoman nan muka dinga ci ashe naman zomo zaki ne da shi kaga wannan roba eh ka ganta na ganta tariya ta kenan gaskiya tariya ta eh, ai na tare komai ne anan eh wannan inda da kan mutum da ita zama zai tashin hankali duk wata dabba a da ta da Allah bari kada kika ta zama lata gaskiya abin da ya dame mu eh. me, tariya ta kenan bari mu wata magana ta gidan mu. dan kada wata rana wani abu ya faru a zo a ce da ni nayi rashin gaskiya ko nuna karfin iko a kai na kukuwa a'a ba kanka ba ai to to a to su wannan nake da su dan ai suna gurin mutum bai san waje ɗayan janye da shi ba ni fa an cuce ni fa yaya za a je a ɗauko mutum haka kullum mara lafiya a kawo shi a zuwa sashi a cikin ɗaki mu yanzu muka ɗauka shi gidan gaba ɗaya kuma sai mu zama to masu ruwa ɗin ɗaya ga wanda suka eh um, baushe gidansa ne gida na haya ne kai kai kai kai kai to gidanka ne ko ko nan irin gidajen ku ne da ake da ake yi na yan doka na muku magana burkacuwa mm-hmm, burkacuwa nace da kai in ka ci burkacuwa ba ruwanka da ko to wai dole ne duk kullun sai na kama cin ciyawa kamar tinkiya ba lafiya kake nema ba ko shi ina da lafiya ta kuma sa kamar bar shi lafiya assalamu ah. alaikum to shi kenan ya ansa maka ba zan ansa ka rage ni ba ya ansa maka kamar inda kace wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wa kullu da'un dawa'un hmm. dukkanin cuta tana da magani da magani to ga burkasuwa to sai kuma kama hadisin da yace ka doshi cuta ka je ka tsaya gurin ta kullu da'in dawa'un to eh to shikenan to yanzu ba zo ya sai ka ba ne ba inkari nake ba amma sai kuma ka gina min tunda ga wannan kana gani kana ganin abu kirki da assalamu alaikum malam ka san haka ne ne kai gidan ku ne kai gidan ku ne to kaya ka kama shi ma kudin sa ya biya ya kama haya assalamu alaikum nan duk yan haya ne ba wani wani kai dan doka ba fa tsoron ka muke ji ba ni na ji tsoron ku ai ina ustaz ni ga shawara to tunda abin ya zama haka ne kai addu'a ya zama randa shi a nan kawai mu mu rika tsimi wannan sha ba shi kenan ba karba kallahu azza wa jalla ni majalisa ba randa ba ba randa kware ku gaskiya ofisa Allah ba addu'a baushe a'a mun shiga haka da kai ni za ku mai randa a nan gurin to ba ba ga ne ba in yaso mu sai ka dinga jika ah. mana burkaciwar muna burkaciwar muna kaga kaga irin wannan tsarin da ake nauna tsubuci tsubucen nan tsubu ba na san sa ah. ni nake tsubu da me ya zaka gurin ni nake tsubu shikenan ah, jamila jamile na ki ce ka ba ba ka ba mutum abinci dama ba ruwa wallahi na ma manta yaya ya akai wallahi wasu mutane sun zo neman ki su su biyu oh, wallahi na eh Allah mai iko wallahi na ce ba kya nan sai dai zuwa yamma su dawo me suka ce a'a sun ce min dai za su dawo tunda ba kya nan yo zai wuce ma wa'annan masu neman ɗakin hayan ne ba mamaki Ara ka bikin ba. in da kuɗi hannun su ni ba ruwana shin mara ta takura mu wallahi jiya ban bacci ba ina wahaluwa da muran nan wallahi tallahi ka haɓa ruwan mana ba lemo? Zo ɓaro don? Hey, can! Wop!